Ƙidaya Sura ashirin Ruwa daga dutse A watan fari, dukan jama'ar Isra'ilawa suka iso Hamadan Zin, suka sauka a Kadesh, a nan ne Miriam ta mutu, aka kuma bizne ta, sai aka rasa ruwa da jama'a za su sha, mutane suka taru suka tayar wa Musa da Haruna, suka yi gunaguni. wa Musa suka ce, Da ma mun mutu sa'ad da ’yan'uwanmu suka mutu a gaban Ubangiji, don me ka kawo jama'ar Ubangiji a wannan hamada, don mu da dabbobinmu mu mutu a nan kenan? Don me ka fitar da mu daga Masar zuwa wannan banzan wuri, inda babu hatsi ko ɓaure, inabi ko ruman? kuma babu ruwa da za a sha? Sai Musa da Haruna suka tashi daga taron suka tafi ƙofar Tentin Sujada, suka fāɗi rubda ciki, sai ɗaukakar Ubangiji ta bayyana musu, Ubangiji ya ce wa Musa, Ka ɗauki sandanka, kai da Haruna ɗan'uwanka, ku tara jama'a, ku yi magana da dutsen a gabansu. ya ba da ruwan da yake cikinsa, za ka sa ruwa ya ɓuɓɓugo musu daga dutsen, ta haka za ka ba taron jama'a da garkunansu ruwan sha. Sai Musa ya je ya ɗauki sandan kamar yadda Ubangiji ya umarce shi, shi da Haruna suka tara jama'a a gaban dutsen, Musa ya ce musu, Ku saurara, ku ’yan tawaye, dole Mu kawo muku ruwa daga wannan dutse? Sai Musa ya ɗaga hannu, ya bugi dutsen sau biyu da sandansa, ruwa kuwa ya yi ta kwararowa, jama'a da dabbobinsu suka sha, amma Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Tun da yake ba ku gasganta ni ba, ba ku kuwa ɗaukaka ni a idon Isra'ilawa ba, to, ba za ku kai taron jama'an nan a ƙasar da na ba su ba, waɗannan su ne ruwan Meriba, inda Isra'ilawa suka yi wa Ubangiji gunaguni, inda kuma ya nuna kansa mai tsarki a cikinsu, Edom ya hana Isra'ilawa wucewa Musa ya aiki manzanni daga Kadesh. zuwa wurin sarkin Edom cewa, Ga abin da ɗan'uwanka Isra'ila ya ce, Ka san duk irin wahalolin da ya same mu, kakanninmu sun gangaro zuwa Masar, muka zauna can shekaru da yawa, Masarawa suka wulaƙanta mu da kuma kakanninmu, amma da muka yi kuka a gaban Ubangiji. ya kuwa ji mu, sai ya aiko mala'ika ya fitar da mu daga Masar, yanzu ga mu a Kadesh, garin da yake kan iyakar yankinka, muna roƙonka, ka yarda mana mu bi ta ƙasarka, ba za mu bi ta wani fili ko gonar inabi ba, ko mu sha ruwa daga wata rijiya ba, za mu bi ta babban hanyar sarki. ba kuwa za mu kauce dama ko hagu ba har mu wuce yankinka, amma Edom ya amsa ya ce, Ba za ku bi ta nan ba, in kuka kuskura za mu fito mu yaƙe ku da takobi, sai Isra'ilawa suka amsa suka ce, Za mu bi ta babbar hanya, in mu ko dabbobinmu suka sha ruwanku, za mu biya. mu dai muna so mu wuce ne kawai.’ Sai mutanen Edom suka sāke amsa suka ce, Ba za ku bi nan ba dai, sai Edom ya fito da runduna mai ƙarfi da yawan gaske a kan Isra'ila, da yake Edom suka ƙi su bar su su ratsa yankinsu, sai Isra'ila suka juya suka janye daga gare su. Mutuwar Haruna Dukan jama'ar Isra'ilawa suka tashi daga Kadesh, suka zo Dutsen Hor, a Dutsen Hor, kusa da iyakar Edom, Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Haruna zai rasu, ba zai shiga ƙasar da na ba Isra'ilawa ba, domin ku biyu kun ƙi ku bi umarnina a ruwan Meriba. Ka kawo Haruna da ɗansa Eleyazar, ka kai su a bisan Dutsen Hor, ka tuɓe taguwar Haruna ka sa wa ɗansa Eleyazar, gama Haruna zai rasu a can. Musa ya yi yadda Ubangiji ya umarta, suka hau Dutsen Hor a idon dukan jama'a, Musa ya tuɓe taguwar Haruna, ya kuma sa wa Eleyazar ɗan Haruna. nan kuwa Haruna ya mutu a bisa dutsen, sa'an nan Musa da Eleyazar suka sauka daga dutsen, sa'ad da dukan jama'a kuwa suka ji cewa Haruna ya mutu, sai dukan gidan Isra'ila suka yi makoki dominsa har kwana talatin.